bayan da najeriya ta samu 'yancin kai a shekara ta 1960 jagororinta a wancan lokacin sun nuna kishi da kuma kokarin ganin cewa sun mayar da ita tamkar turai sai dai wannan kudirin nasu ya haɗu da cikas sanadiyar juyin mulki na farko da sojoji suka yi a ranar 15 ga janairu na shekara ta 1966 Farfesa Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodiyo na ganin cewa wannan juyin mulkin shine asasin duk wata matsala da Najeriya ta samu kanta ciki a wannan lokaci. Kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a ƙasar nan kusan duk suna da alaƙa da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki. Juyin mulkin ma da ya biyo bayan na harkon shi ma kusan wannan dimension din ya dauka yakin civil war da ya biyo baya shi ma in ka kalle shi wannan siga ce a ya dauka kusan duka matsalolin da ƙasar nan ta samu musamman matsaloli waɗanda suka shahi siyasa da zamantakewa za ga suna da alaƙa. Wani abin sha'awa shine yadda magabata na wancan lokacin suka duƙufa ga ayyukan bunƙasa ƙasa ba tare da ciwo bashi na kosisin kwabo ba. Dr. Tukur Muktar na sashen nazarin tarihi a Jami'ar dan Danfodiyo ya ce har yanzu jama'ar najeriya na amfana da ayyukan da magabatan suka samar in ka diba kowane yanki za ka ga gabaninsu sun aza su bisa ga wani tsari bisa ga wata tahiya wadda ga haske nan kana gani ga kamfanona jiragen ƙasa ake da ana fita ƙasashen waje tsarin da sun ma ƙasa na farko da ake kira first national development plan har yanzu wasu abubuwan nan muna amfani da su look at wagga kayan dam cikin an kai shi ba a yi aro kokobu ba jami'o'in nan ta in suka da ta ibadan da ta zaria ba a aro kokobu ba hanyoyi da ake kira trunk aero road manyan hanyoyi wa'anda na fara hada kasa ba aro kuɗi ba yau ga munan bashi ya dabaibaye mu da dukkan nisa kana jin motsin bashi bisa jikinka masana na ganin cewa da shugabannin da najeriya ta samu daga baya sun yi koyi da na farko da tuni labarin da ake da shi yanzu na rashin ci gaba ya sauya kamar yadda farfesa abubakar abdullahi ke cewa da a ce shugabanninmu irin su marigayi sardauna su tafa balewa su ci femi a walau da yanan da azikiwe a ce suna raye yau ko za su tashi yau da hakika za su ji ciwon abin da ya biyo baya bayan sun bar mulkin kasar nan su kasar nan ci gaban ba wai individual interest ɗinsu ba kuma ina ganin wannan shine shugabancin yanzu ya rasa to ko akwai dama ta dora najeriya bisa kyakkyawan tafarki kamar yadda magabata suka dora ta a kai farfesa bello bada na ganin cewa abu guda ka sa su koyi darasi lokacin da masu jefa kuri'a suka fara sanin ciyon kansu suka fara nuna musu cewa aiki muke so ba ku ba mu kuɗi ba alkawalin da kun kai mana shekaran jiya ba ku cika ba kun dawo yanzu me za ku gaya mana to wannan shi ka sa su koyi darasi daga 'yan siyasa na gaba yanzu kusan shekara 63 da najeriya ta samu 'yancin kai kuma gashi yanzu tana kan tafarkin demokuraɗiyya inda take daf da gudanar da zaɓuɓɓuka da yawa 'yan najeriya na ganin cewa da 'yan siyasa na yanzu za su yi koyi da halayen irin na jamhuriya ta farko da za a samu bunƙasa a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya